الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا متاشي درسينا أشرين دبقوي كو أتكن كراتن نثر الورود على مرات الصعود ذا متاشي بيتي ندري دا همسن دا تكسكو أعلاه لا يرشد إلا العلماء بسم الله الحمد لله wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa yaqul nazim rahimahullah a'lahu la yurshidu illa al-ulama fama liman tuqin bi da'fin intama na'am a'lahu mafi daukakar a nau'o'i na mafhumul mukhalafa la yurshidu illa al-ulama shine kamar wanda ya zo a misalin faɗinka la yurshidu babu mai shiryarwa illal ulama sai malamai wannan shine mafhumul istithna wato mafhumul istithna shine a'la anwa'ul mafahim eh, wajen hujja saboda kamar yayi kama da mantuki wajen al-ithbat wan nafi fama li mantuqin bi da'fin ma to sai kuma wanda yake a a fama intama abinda ya yi ya dangantu limantukin ga wato abinda yake mantuki ne bi za'afin da rauni a cikin wato bi za'afin da rauni ga wannan rutba wato <clears throat> wanda ya zo wanda ya zo da aka tabbatar da da shi bil ishara ake masa ishara wajen al-istithna din nasa to shine wanda yake a daraja ta biyu shi ma daga cikin anwa din mafhumul istithna sai dai ba da annafi wal ithbat ba bal bil ishara ah, yani annahu yali nafya wal istithna fil quwa ma qila innahu mantuqun bil ishara ka mafhumi ma wal ghaya bina ala anna al mantuq ghayru sarih laysa min al mafhum na'am mu karanta sharhin zai fi bayyana na'am yani anna a'la ay aqwa mafahim al-mukhalafa yana nufin cewa mafi daukaka mafi karfin wato mafahimul mukhalafa mafhumai na mukhalafa wa zai gaya mana su mafahimul mukhalafa mafhumul mukhalafa wanda muka yi ban ce ku kawo baitin da yake ciki ba mun yi su guda nawa muka yi su guda ba takwas bane. na'am to a kirga su mafhumul laqab sai ka fara da adafuha <laughs> adad sifa istithna hasr shart ah, afwan hasr ai shine istithna din sai zarf eh. sai zarf zarfain din kuma guda biyu zarful zaman da zarful makan shi za su ga zama takwas eh? akwai gaya eh. sif washtarit eh, walaqib funya وعد صف واشترط الليل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر أغيا ترى ايه صف واشترط اللل ولقب ثنيا وعد ظرفين استثناء دبني ده حصر وعد ظرفين وحصر أغيا الغاية ترى to na'am yanzu zai kawo maka tartibinsu min haifin kowa kuma me fa'idar wannan sanin tartibinsu min haifin kowa tarji na'am masha Allah kun riga kun samu zauƙin zauƙin usul <laughs> na'am na'am eh, ai a hawa mafahimul mukhalafa yace mafi karfin nau'o'i na mafahimul mukhalafa shine mafhumul hasr bi an-nafi wal ithbat shine wanda akai masa da alamar annafi wal ithbat korewa da tabbatarwa mafhumul hasr kamar la ilaha illallah kaga ga annafi la ga ithbat da illa na'am Wa shi al-mu'allif ya buga masa misali da faɗinsa la yurshidu illa al'ulama babu mai shiryarwa sai malamai fa mantuquhu inda al-usuliyin to mantuqin wannan a wajen malaman usul Na nafiyul irshad an ghayr ulama korewar wato al-irshad wato yi jagoranci eh, an gairil ulama ga wanda ba malamai ba Wa mafhumunsa tabbatar da irshadi ga malamai wannan shine mazhabar usuliyin ai wato mantuquhu shine babu masu shiryarwa ba malamai ba mm, babu masu saboda haka duk wanda ba malami ba ba shiryarwa zai ba ba tare da tabbatar da shi ga malamai ba tabbatar da shi ga malamai wannan mafum ne la yurshidu illal ulama mantuq ɗinsa babu mai shiryarwa wanda ba malamai ba wato babu mai shiryarwa sai malamai wato wanda ba malamai ba ba sa shiryarwa wannan shine mantukinsa amma cewa malamai su ne suke shiryarwa wannan mafhum ne eh, eh. Eh, shi yasa ya ce kaga ya ce mantukihi nafi irshad an ghairil ulama korewar shiryarwa ga waɗanda ba malamai ba ya kore shi shine abinda aka faɗa shine lafazin shine mantuki amma tabbatar da shi ga malamai wannan ba ba bane mafum ne wannan inda usuliyin kenan to na'am wa indal bayaniyin madhabar malaman balaga kuwa malaman ilmul bayan aksu hada sun wannan me fa ka gani ka balle mun ka balle mun balle marwa na'am aksu hada aksu hada shi kuma aka sun wannan ne ai wato shine a cewa ithbatul irshad lil ulama wannan shine na nafil irshad an ghairi ulama mafhum <laughs> eh ita take nuna cewa ke korewa hmm. amma wato shi kasan shi yasa suka kawo don su yi abin da suke so shi ta su kawo ba su kawo misalin da la ilaha illallah ba <laughs> sun kawo misalin da la ilaha illallah za su shiga cikin rikici <laughs> a ce tabbatar da ibada ga Allah mafhum ce <laughs> ba mantok ba eh? ko in ka ce za ka ɗabbaka wannan ka'idar za a ce korewar ilahiya ga wanda ba Allah ba shine manto amma tabbatar da ilahiyya ga Allah mafhum ne <laughs> za mu zo na inna ba a baitin da zai biyo ba <laughs> na'am wata haƙiƙ abinda yake tabbas gaskiya cewa kowanne mantok ne kowanne daga cikin biyun mantok ne li'annan nafiya mantukun sarihan domin korewar mantukun sarihan la yurshidu kaga wannan nafiyin mantukun sarihan wal ithbat kadhalik haka zalika al ithbat illa wannan ithbat ne kadhalik فما لمنطوق بضعف انتما يعني yana nufin cewa martaba ta biyu a cikin ƙarfi daga darajojin daga jerin darajojin mafhumul muhalafa. Shi ne abin da aka ce masa mantuk ne bil ishara wato da abin da yin ishara ƙaulan da'ifa a bisa kauli wanda yake mai rauni kamar mafumin innama da kuma mafumul gaya innama lil hasr amma ba da wato alhasr bi innama ba alhasr bin nafi wal ithbat ba فإنهما يليان النفي والإثبات في القوة دومن سو سنا زوا da kamar faɗinsa inna ma kuntum tujzauna ma kuntum ta'malun kadai ana yi muku sakamako ne kan abin da ku kasance kuna aikatawa ana fahimta daga gare shi cewa mutum ba a auna masa kyakkyawan aiki da bai aikata sa ba wala mummunan aiki da bai aikata ba yufhamu eh shi eh, ne to <laughs> ya ga mafumin ya mantuk ya rusa shi <laughs> eh. <laughs> to amma shi ma za a ce yi alhamma amal na wa qawluhu hatta tankiha zawjan gaira hatta tankiha zawjan gaira ana fahimta daga gare shi A wato halaccinta gare shi in ta auri waninsa daga cikin wanda ya ce mafumul innama da mafumul gaya mantuq ne Alƙadi abubakar albaqillani wa bina'an wannan saboda an gina shi ne akan cewa almantu daga inama da almantu daga gaya gairu sarih ba mantuki ne sarih ba kamar yadda ya gabata wato ai abin yake bin mafumin nafi wal mafhumin annafi wal ithbat shine mafhumin innama da algaya wanda aka ce a bisa kauli mai rauni mantuq ne Eh, shi ya ce famali mantuqin bi da'fin ma wato lafazin da yake an danganta shi ya zuwa ga mantuk wato lafazin da yake mantuk ne amma an dangana wannan maganan li ya zuwa ga rauni shine abin da ya sa ya zamanto yana bin sa kowa kenan saboda waɗansu sun ce ma mantuk ne eh, a bisa magana da ifiya to don haka ya zamanto cewar ya zo a daraja ta biyu mafhum innama da mafhumul gaya fashartu alwasfu alladhi yunasibu fa mutlaqul wasfi lahu yuqaribu fa adadun summa taqdimun yali wa huwa hujjatun ala an-nahj al-jali na'am yace fashartu sai kuma mafhumul shart mafhumi na sharadi fal wasfu alladhi yunasibu sannan sifar da take da munasaba alwasful munasib tunda sifa akwai kamar yadda muka ambata lokacin da muka yi takribul wusul akwai alwasful munasib ai abin da yake dacewa da ajan a rataye hukunci gare shi da kuma wasf gairu munasib me misalin alwasful munasib me me munasabar sa me yasa ya zama to munasib gari a wancan misalin da aka ka aiki mhm, to wanne ne ghair munasib wanne ne ghair munasib a'a wannan ya fito ya fito wasu ne munasib amma ya fito makarajin Galib shi yasa ba a yi itibarin sa ba wato alwasful munasib wato alwasful munasib shine sifar da take da alaka da munasaba da a rataye hukuncin shari'a gare ta yanzu kamar kullu muskir al-iskar sifa ne wannan iskar din yana da tasiri akan hankali saboda haka ya dace ya kunshi maslaha wadda take za a rataye hukunci da ita amma kamar tsawo da gajarta sifa ce amma ba ta da wata munasaba a cikin rataye hukunci da ita akwai hukunci da za a ce na dogaye ne dan mutane dogaye ne za a yi musu hukunci daban daga jajjeru? to saboda aka wasf ne wannan gairu munasib <laughs> na <laughs> eh, to shi yasa to alwasful munasib falwasful ladhi yunasibu sifar da take da munasaba ita ce take bin ita ce a daraja ta hudu wajen karfi ana daukar mafhumin ta saboda haka kamar aka ce kullu muskirin khamrun wa kullu wa kullu kullu muskirin khamrun a kullu muskirin haram to kaga mafhumin sa dukkan abin da yake eh, na'am in muka ɗauke shi da lafazin ka ce kullum muskirin haram dukkan abin da yake sanya maye haramun ne kaga sa gairu muskir halal ko gairu muskir halal to wannan yana da ƙarfi a daraja a daraja saboda sifar da aka faɗa sifa ce wadda take munasiba sifa ce wadda take munasiba a sharɗanta hukunci a gare shi haka nan ma fil ghanami sa'ima as-sawm shi ma wasf munasib me munasabar sa me munasabar as-sawm wajen zakka wajen shar'anta zakka rashin wahala rashin saboda tamamun ni'ima cikar ni'ima wadata baka tanadar mata abinci ba ka je da ita kawai ka sake ta Allah ya ciyar da ita saboda ka ga ni'imarta ya fi ni'imar wadda kai ne za ka yi ɗawainiyar kawo mata abinci saboda haka ga, sifa ce da ta yi munasaba a ce an sharɗanta zakka saboda zakka tana tabbata ne domin a cire haƙƙin Allah saboda cikar ni'ima na'am to shine alwasful munasib sannan na'am eh alwasful munasib li shar'il hukum ba eh Sheikh Ahmad Abdul Wahhab eh. naji ma na tura muku shi ina cikin yana cikin iPad dina na tura muku na taba tura muku shi ko eh kwarai risalar doktora a kansa kawai alwasful munasib hmm. wannan ne tafiya nace zan karanta ban samu na karanta shi ba amma kawai na sami da labarinsa nake ta ji sai bayan mun dawo aka aka buga shi malamin mu ne mun je mun yi karatun a abin nan mun yi karatun ihkamul ahkam sharhin umda tare da shi tare da kuma wannan maraƙis su'ud sai dai ba mu gama maraƙis su'ud din tare ba hmm. ya zuwa duk ranar alhamis da daddare muke zuwa gidansa almajirin shekh aminu shinkiti ne mai tafsir eh. amma ko mu da muka je gashin sa gabaki ɗaya fari ne ban sani ba ko hayan zai ya taba zuwa Najeriya daura da ake yi ya taba zuwa sau daya na <clears throat> fa mutlaqul wasfi lahu yuqaribu sannan sifa wadda take mutlaq mutlaq in sifa da ta zo yuqaribu lahu yana kusanta a gare shi ga wato sifa wadda take a almunasib na'am wato kenan a tartibi a daraja ta biyar shine alwasf ghair mutlaq alwasf ba za a ce masa alwasf ghairul munasib ba sai dai a ce mutlaq alwasf sifa wadda take an sake ta ba wani kaidi ba kaidin munasaba ko rashin munasaba ita take zuwa a daraja ta biyar na'am fa adadun sannan adadi mafhumul adad shine yake bi thumma taqdimun yali sannan gabatarwa yana bin sa في الدرجة الرابعة تقديم المعمول على العامل wanda yake kun san yana daga cikin uslubil hasr ko tabi iyaka na'budu ay la na'budu illa iyaka taqdimun yali wa huwa hujjatun ala an-nahjil shi kuma wannan hujja ne a bisa hanya wadda take bayyananna na'am yani annal martabata thalitha yana nufin cewa daraja ta uku a wajen karfi min maratibi mafhumul mukhalafa daga darajojin mafhumul mukhalafa ya mafhumul shart shine mafhumul shart kamar fadin wa in kunna ulati hamlin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna kaga mafhumin sa in ba su da ciki ba za ku ciyar da su ba wanda yake kuma haka yake al-mutallaqa wadda aka sake ta saki ba'ini ba ta da haƙƙin ciyarwa sai in tana da ciki in ba ta da ciki ba ta da haƙƙin ciyarwa kaga wannan mafhum ne bil mafhum na'am kama taqaddama kamar yanda ya gabata wa inda ma kana ba'da mafhumil ghaya abinda yasa ya zamanto bayan mafhumul ghaya li'anna mafhuma shar'i saboda mafhumu shart lam yuqal innahu mantuqun ba a taba ce masa mantuq ba bikhilafihima sabanin mafhumul ghaya ko tunda kamar yadda ya gabata wa maliman fa maliman tuqin li da'fin intama shi kaga ba wanda ya taba cewa mafhumu shart mantuq ne amma mafhumul ghaya akwai daga cikin malamai wanda ya ce mantuq ne mm. eh da na hasr na'am wa annal martabata rabi'a wa annal martabata rabi'a martaba ta hudu mafhumul wasfil munasib shine mafhumul wasfil munasib mafhum din wato sifa waje take ta dace da shar'anta hukunci munasib lil hukm waje take da munasaba da dacewa da hukunci wa ya tilin muallif ta'arifin munasib to al muallif zai zo da ta'arifin al wasful munasib لأنه ما تضمن إنارة الحكم به شيني أبند يكي cewa abinda abinda zai zo na bayaninsa alwasful munasib shine abinda maslaha abinda wato a rataye hukunci da shi ya kunshi maslaha akwai wata maslaha a cikin rataye hukunci da shi wannan sifa shi shine alwasful munasib an fahimta a ma'anar alwas wato duk wani hukunci na shari'a ya kunshi maslaha Mm. saboda Allah baya yin abu abasan mm. Allah mai hikima ne wannan shine daga wannan daga wannan asalin kun san al-Imam Shatibi da ya bayanin maqasidish shari'a a wanda babu shi a cikin tafan usul da malamai suna faɗan sa ne amma shi yayi ifradin sa da ambato farkon abin da ya tabbatar shine shin Allah yana da manufa a wajen shar'anta hukunci ko ko bashi da wata manufa matsala ce ta aqida a mata shigo cikin usul yawa yawan malaman a sha'ira sun ce Allah bashi da manufa in ka ce Allah yana da manufa ka nuna kan cewar wato Allah yana da bukatar wani abu kenan hmm? sai dai ka ce Allah yana yin abu lokacin wato Allah yana yin abu lokacin da wani abu ya faru wato ma'adul irada ne ba ta'alil ba saboda yan mu'tazila su kuma gudu ne daga yan mu'tazila a ce ana wajabta ma Allah wani abu ai Allah shi wajabta ma kansa ba wannan ya wajabta masa ba shi ne wajabta ma kansa kan cewa ba zai yi abu wanda yake abathan ba hmm? a fahasibtum annama khalaqnakum abatha hmm? wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila duk waɗannan kaga ai shi ya sanya makansa. kansa eh da kuma inna allaha la ya'muru bil fahsha duk waɗannan sa nuna kan cewa wato Allah yana rataye hukunci da wata maslaha to idan wannan abinda a sifar da ta alwasful munasib shine abinda rataye hukunci da shi ya kunci maslaha rataye hukunci da shi ya kunshi maslaha domin ba kowane abu ne Allah zai ce na yi wannan ne dan kaza ba sai dai kawai Allah ya faɗi hukunci to ya rage kuma ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu na basira da sanin cewar Allah hakimi Allah hakimun ne mu ga to mecece hikimar a cikin yin wannan shi yasa kun ga menene asali wajen asali wajen illar hukunci shine ya zama to maqulul ma'ana idan malamai sun buga sun buga sun kasa gane hukunci sai su ce ta'abbud hmm? amma asali a cikin hukunci ya zamanto ya kunci wata maslaha to da me aka rataye wannan maslahar wato wace sifa eh, in an ambaci wata sifa a hukunci wannan sifa ita ce wadda ta kunshi rataye hukuncin ta kunshi maslaha a cikin rataye hukuncin da ita to in ta kunshi wannan maslahar wajen rataye hukuncin da ita shi ne za a ke ce mata almunasi ita ce ba din wato hukun ya zamanto rataye hukunci da wannan abin da yake munasib ya kunshi maslaha an fahimci almunasib din ko wannan shine abin da ya faɗa duk da yake za mu sake zuwa gare shi da dogon bincike a babin kiyasi insha Allah na'am ala hada kullun asya ma'qulatul ma'ana illa ma illa abinda bamu gane sa ba akwai ma'anar amma amma ka san shi kansa ta'abbud din mm. shi ma ai maqulul ma'ana ko ba haka ba domin alal aqal a ta'abbud a sanya ka mika wuya ga Allah cewa baka gane me yasa ba amma ka sallama Allah ya ce kai raka'a hudu baka san menene hikimar ba maimakon kai biyu da azahar ya ce kai hudu ba san me hikimar ba amma ka sallama cewa kai bawa ne ba ga wannan ai maqulul ma'ana duk da yake za a ce illa ce ta'abudiyya to don hawa dan suna cewa to in ku ta'abudiyya ce to me ma'anar me fa'idar a rataye hukunci da shi tunda an ce shari'a mai hikima ce to mece ce hikima sai suka ce hikimar shine a wato al-inqiyad um, da kuma ibtila a jaraba a gani wa zai sallama waye zai taurin kai na'am ina ganin mun yi ma a a a na'am na'am ba da takarib a cikin a cikin babin farko na maraki a cikin babin farko na maraki na'am a a mun karanta a cikin muwafakat a cikin wannan a cikin nan ba zan iya tuna baitin ba ne hmm. Hmm. Hmm. a cikin muwafaƙat eh, a cikin muwafaƙat alƙismu thalith a cikin almuwafaƙat ai shi ba shi littafin sadama daga muwafaƙat sai al'itisam na'am eh, illa li na'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai na'am نعم وسياتي للمؤلف تعريف المناسب لانه ما تضمن إلى الحكم به مصلحه نحو في الغنم السائمه زكاة نعم آه. wa'ina ne ya sa تقريب ما mana كاي كراتين wanda aka yi to yanzu to kai ya dore a takribi kuma za yi da maraƙi eh malam marwa lokacin da gashi ya kamata a sa takribi eh ku ringa gane eh irtibatin mabahid din usul din ba gaskiya ne na'am wa wajhu munasabatul wasfi bis sawmi anna al mujiba li zakati ni'matul mulki a yace misali shine fil ghanami sa'ima zaka a cikin wato awaki waɗanda suke kiwo akwai zakka wa wajhu munasabatul wasfi bis sawm to fuskar dacewar sifa sifar kiwo Ah, sifa ta kiwo me fuskar zamanta munasib shine annal mujiba zaka. cewa abin da yake wajabta yin zaka ni'matul mulk ni'matul milk ni'imar mallaka aha wa hiya a sawm atam wannan ni'ima tare da kiwo ta fi cika saboda kaga as-sawm ya zamanto wasfun munasib shine munasabarsa shine wannan wa inna ma akhara hadha an mafhumin shar to idan ku haka ne kaga haka an gano kan cewa alwasful munasib kasan cewa dan shine aka yi hukunci to kasan kuwa in babu shi ya nuna kan cewa babu hukunci to me yasa yi jinkiri ga shar mafhumin shar la'anna ba'd alqa'ilin to shine zai fada yace abinda yasa saboda sashin waɗanda suka yi magana suka yi ruko da cewa ana ɗaukan mafumi daga sifar wasf da mafhumin shart ai bi mafhumi shart khalafa fi mafhumi alwasf almunasib yayi sabani a cikin mafhumul mafhumul wasf almunasib ya saba ce a kan masfumul wasf almunasib nan ya ce yushiru bi zalika ila ma dhakarahu hululu an ibn surayj wa jama'atin ankaru mafhum almukhalafa wa qalu bi mafhum shart khususan hmm. ah, shine cewa waɗansu malamai ba su yadda da shi ba duk mafhumul mukhalafa ba su da shi ba a tare da yadda su ga mafhumul shar to tunda sun yadda da mafhumul shar ba su yadda da sauran mafhum ba kaga yana da karfi ya fi karfi wa annal khamisa to kuma cewa martaba ta biyar mafhumul wasf a shine mafhumul wasf alladhi lam tazhar lahu munasaba wanda munasaba bata bayyana ba kaga bai ce ghairu munasib ba munasabar bata bayyana ba kamar idan aka ce fil ghanamil afri zaka fil ghanamil afri zaka al afru muktarus siha akwai muktarus siha ana eh, yau wannan na fito da shi ko ana su ne a wannan awaki waɗanda suke farare al'afir kala hmm, alaihi ya kawo ina wata mata wai ta kai kukan cewa maluha la zuku duke ta bata karuwa faƙala ba alwanuha me launinta faƙala sud ce baƙaƙe ne faƙala alaihi salam afiri ai istabdili agnaman bidan fa innal tafi fiha <laughs> fararen awaki to amma hadisin ya inganta <laughs> ka zama an luga ba ruwan mai hmm? ab <laughs> shekul halka ba <laughs> ka haɗa ji da shekul halka kenan na'am na'am na'am uh, fa'inadatul hukumi ba wasu fila afri to tuzhiru munasabatahu to rataye hukunci da sifar fari na dabbobi la zaharu a munasabatuhu munasabarsa ba ta bayyana ko ba ka ba ta bayyana ba ba an ce babu bane amma laisa da zahira da zakira ta hukunci da kan da shi qala muqayyiduhu qala muqayyiduhu a ami sharhi yace Allah ya masa afuwa. mislu hadal misal wasfun tardi ya ce misalin wannan misalin wasfun tardi sifa ce wato sifa ne tardi wanda yake wato sakakke ma'ana ba a kayyade shi da itibarin hukunci da shi ba mm. la tasluhu inadatul ahkam bihi fil mu'amalat wato rataye hukunci da shi a cikin mu'amalat ba ta kyauta babu maslaha a ciki wa amma abudiyat amma ta'abbudiyat amma to shi babin ta'abbudi fala yushtaratu fiha zuhurul illa bayyanar illa ba ta bayani ba ta wato bayyana illa ba sharaɗi ba ne a cikinta a cikin abin da yake abubuwa na ibada hukunce-hukunce na ibada ba sai ka gane illar ba saboda ibada ba a kiyasi a kanta ko saboda haka baka bukatar bukatar illa na'am walidhalika masalu bihi fi zakka dan haka suka buga misali da shi a wajen zakka li'annaha ta'budiyya saboda ita zakka aiki ne na ibada falau furida annan ya sallallahu alaihi wa sallama qala da za a kaddara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fil ghanami al-afri zakatun a cikin wato dab a cikin awaki farare akwai zakka da malamai sai su ce wadda take ba fara ba babu zakka a cikinta duk da yake wato munasabar dacewar sifan fari ba ba wato dacewarta ga hukunci ba gairu zahira ba bayyananna ba ce amma duk da haka malamai za su faɗa don sai su ce wannan ta'abbudi ne ko na'am sadisa to ci kuma cewa daraja ta shida wato bayan alwasf mutlaqul wasf mafhumul adad shine mafhumul adad na'u fajliduhum 80 jalda kamar cewa fajliduhum ku musu duka 80 ku musu bulala 80 da wajabcin yin dawafi da dakin Allah sau bakwai da kuma tsakanin safa da marwa sau bakwai wa inna ma ta adad amma qablahu abin to kadai shi adadi ya jinkira gabarin abin da yake gabaninsa sa la'anna qauman min al-qa'ilina na fi mafumin wasfi domin waɗansu mutane malamai daga cikin waɗanda suka yi riko da ɗaukan da mafhumul wasf an karu mafhumul adad sun yi inkarin mafhumul adad kamar da inda aka ce a can wajen wajen alwasf da shart wa annal martabata as-sabi'a kuma cewa daraja ta bakwai mafhumu taqdimil ma'mul shine mafhumin da ake dauka daga kaddamar da ma'mul akan amilinsa domin shi ma ana fahimtar alhasr amma ba nassi ne fil hasr ba banbancinsa da nass fil hasr na kamar innama in annafi wal ithbat shine annafi wal ithbat wannan mantuq ne daga dukkan fuska shi kuwa mafhumul hasr taqdim shi ko taqdimul ma'mul ala al amil wannan a ifadarsa ga hasur ba nassi ba ne laisa mansusan bal abu ne wanda yake a mustambat ne daga cikin ilimin bayan na'am ta'ala kamar faɗinsa Allah ta'ala iyaka na'budu iyaka adamu ana fahimtar rashin ibadar waninsa Raga wannan bil mafhum ne wa fa'idatu tafawuti fil quwwa fa'idar wato wannan fa'ida ta yin ta wato a tafawuti bambanci a wajen karfi taqdimul akawa inda ta'aru kaddamar da wanda ya fi karfi yayin da aka samu mu ta'aru hmm. cin karo da juna tarji shine eh wa qawlul muallif fadin malamin da malam da yace huwa hujjatun ala an-nahjil jali wa huwa hujjatun ala an-nahjil jali wato yana nufi cewa mafhumul mukhalafa hujja ne a bisa magana wadda take mashhuriya wannan shine mazhabul jumhur wato wannan wata matsala ce wadda da ita ya kare bayan tartibin a tafawut tsakanin almafahim matsayinsa shine kan cewa hujja ne inda alal qawli alal nahjil jali dan ya nuna maka cewa akwai sabani wa khalafa al-baqillani abi bakr al-baqillani ya saba akan mafhumu shart yace ba hujja bane abu hanifa abu hanifa kuma ya saba a cikin dukkan nau'in mafhumul mukhalafa wa ankarahu mutlaqan qaumun waɗansu malamai ya suka yi inkarin sa mutlaqan fil khabar wajen labari dunal insha duna in sha'i insha'i ba mai bambancin labari da insha ya tamilu sidq wal kadhib shi ku al insha la yahtamil shi amr al amru wan nahyu di insha ne na'am wa ankarahu subki al imam subki yayi inkarin sa in ba a shari'a ba fi ghairi a shari'a za a dauki mafhum amma in ba a shari'a ba ba a daukan mafhum hmm. a wajen subki a zantuttukan mutane saboda aka wajen rantsuwa ba za ka ɗauke shi ba wajen maganganu a majalisul hukum na shaida ba za ka ɗauki maganarsa ba za ka ɗauki mafum ba saboda haka kaga ko wajen ku lauyoyi barista kuna ɗaukan mafumi za mu fahimci daga maganar ka cewa kenan wato kayi yawa ma alkali zai taka eh, eh. <laughs> eh mantoki ake to kaga kenan kuna kan mazhabar subki kuna kan mazhabar subki a mutum da ya kai ban baka mota ba eh. to na an bashi a <laughs> ah, ba in kace in ka ce na ba ma na ba na wane daga cikin ‘ya'yana mota eh mafominsa ba ka ba ma ɗayan ba <laughs> na'am wa imamul haramai sifa ya yi shi kuma imamul inkarin a sifa allati la tunasib ce ba ta da mafhumi wa waɗansu mutane malamai kuma suka yi inkarin mafhumul adad to a cikin wannan wanne ne ya to ba a inkarin sa ba hmm. na'am sifa munasaba eh gaskiya ne kowanne kamar abu abu hanifa ya inkarin su gabaki daya amma a cikin ɗaiɗaikun su wanne ne ba a yi inkari ba mafhumul illa ba a yi ba in ba wanda wato wato bil khusus na'am annafi wal ithbat mhm. algaya algaya ma ba a yi inkarinsa ba bal algaya ma an ce masa mantuk na'am mafhumul adad an ce wa an kara qaumun al adad zarf Mm, mafhumul zarf shi ma ba ya inkarin sa ba mm. wa antum akifuna fil masajid ko ba haka ba wannan mafhumul zarf ne ko kaga wannan a a za a ɗauki mafhumin sa ba a itikafi in ba a masallaci ba mm. in ba a itikafi in ba a masallaci ba ko ina wannan ba ku dauko anyway ka duba eh, al-hanafiya al wanda suka yi inkarin mutumul adad na'am sun yi tawafi za su iya yin wani abu ba <laughs> ba ba bakwai din ba sahi abu ne wanda yake a ah, to ai shine ai ka gama bai faɗe su ba su wane ne eh, bari mu gani ko shi mai maraƙi ya faɗa نعم ايه امام الحرمين امتني الجويني ابو القاسم الجويني نعم مراتب ايه سبعه eh sauran kuma kawai suna daraja ɗaya kenan ko kuma babu tartibi a kansu hmm. na'am mafhumu zarf eh shi ba a faɗi tartibinsa ba hmm. ba a faɗi tartibinsa ba na'am to shi kenan ai mun gama ko? a gani sai suka ne sai kawai hanafiya sai kawai suka yi hujja da mantok din ba su hujja da mafum din ba ya ce wa antum akifu funa fil masajid <laughs> ba sai itikafi fi ghairil a sun ce itikafi la yakunu illa fil masjid saboda Allah ya ce wa antum akifu funa fil masajid to ka gani hujja ne da mafhum ma ma bi tariqatil ilzam su ba ce ba sun yi hujja da mafhum ba na'am wanne eh eh ina ne eh a ba shi ba ne a wannan ba shi ba ne wajen a inda yake cewa fa'idatuhu a ta’abud kwa binciko na alaikun salam a ina ce ba a ɗaukan hukunci daga al'adar a ba a na'am a allaqab la mafhuma lahu akan wanda ya ce bai ɗauka da mafhumul laqab ba a ana ana itibarin sa mana yanzu cewa annan cewa annab sallallahu alaihi wasallam tafa sab'an eh tafa sai a ce mutum ba zai yi in mutum ya dawafi kasa da wannan ko sama da wannan dawafinsa ya yi dawafinsa bai ba to haka mafumul adad ne ko sallah raka'a hudu ko wajen alwala yanzu ka gama har ma ko da yake wannan an karfafa shi da mantuk faman zada ala hadha aw naqasa faqad faqad faqad ta'adda wa asaa wa zalam eh. Eh? wata guda eh. za a yi sai da eh to tunda wannan za a dauka kan cewa ai wannan kaga za a a halin tashri'in hukum din ne kan cewa yayi haka a saboda nazila saboda nazila saboda haka da nazilar ta kau shine ya dena Hmm? ko kuma kan cewar a ɗauka kan cewar wato akwai itibarat da dama da malamai suke yi wajen rashin riko da mafo kamar yadda muka ambata dinnan waɗannan abubuwan da ba da suke sa ba a riko da mafo wanda idan aka ga babu wajihin munasaba a wajen ruko da mafo adad din to sai ga sun fito maka da abin da ya sa ba za a yi riko da shi ba eh. yanzu kamar wannan a kamar a kamar ita kafa ashirin min ramadan to yanzu wannan za a ɗauka kan cewar mutum zai itikafi ba zai itikafi a sama ƙasa da goma ba ko sama da haka hmm? kaga wannan ba za a yi riko da mafhum ba saboda ya yi mu'arada da mantuk tunda hadisin umar cewa ya yi bakancen zai yi itikafin laila eh, fi masjidil haram ya ce aufi bi nazarik to kaga ya nuna itikafi aqal min ashara <laughs> la zai ai ga baki daya wannan mafhum din manto ga yi mu'arada da shi saboda haka la mafhuma lahu ba za a dauke shi ba eh, eh. a'a eh, eh, eh, abin nan to yanzu idan mutum ce zai yi tikafin watan baki ɗaya ba ramadan baki ɗaya ba za a ce ya ci karo da mafumin ba hmm, saboda me hmm? kawai dai babban ka'ida shine kan cewa wannan adad din ba za a yi riko da mafumin ba saboda mantsog ya saba masa hmm. eh na zaman na'am to akwai wata tambayar na'am akan harkar hadisi la'an Allahu man ha ko hmm. su ma cewa suke hadisi ne masu faɗin da kawo dai dai gaskiya ban san shi a matsayin ban san suna cewa hadisi ba ne tuna ciwon da aka yi rikici eh. da ya tashi ya fada ya ce malamai magabata na gari sun fada cewa tuna duka a kwance take allah ya la'anci wannan ba na mutane na'am to wallahi dai ban sani ba a cikin ban sani ba wallahi ban san cewa suna cewa hadisi bane. ina akwai maqasidul hasana ko na as-sakhawi to fi mashtahara ala al-alsina to subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik